Wannan muhawara ta bainar jama'a irin ta ce ta farko a yankin wace ta gudana ofishin magajin gari a gaban idon hukumomin yankin 'yan farar hula da matasa da suka zo sosai domin tattauna yawan labaran da ke yawo a kan yanar gizo da kuma haɗura da illolin labaran karya da ke mamaye shafukan sada zumunta. A cewar Tanja Suturba na Dachibela, matasa sun kasance su kaɗai a gaban waɗannan haɗura. Muna gani a Niger kamar a cikin sauran ƙasashen Afirka ma sauran kasashen duniya a kasar almani ma haka ne da zarar ka yada wani labari kan rayuwarka kan yanar gizo to ya tahi kenan babu wata damar taro da shi ko kuma goge shi mutanen kirki ko kuma masu mugun nuhi na iya amfani da shi ta yadda su dama wannan abu yana da muhimmanci sosai domin mutane ba su ba shi karfi ba amma abu ne mai kyau da ya kamata a ci gaba da tattaunawa a kai kuma a ƙara wayar da kan jama'a kai. Déclencher la discussion et la réflexion là-dessus. Daya daga cikin mahalata wannan muhawara mataimakiyar farko ta shugaban kungiyar matasa ta ƙasa tana ganin cewa wannan muhawara ta taɓo muhimmin batu domin a yau matasa na gaban yanar gizo ta da wasu tabi'u kamar jita-jita kazafi jaban ƙiyayya da sauransu ba tare da sanin yadda za su yi ba. Balkisa Abdu. Sai ka ga labarun da ba su da tushe kan yanar gizo alhali kuma labaru ne wanda suke iya kawo tashin hankali tsakanin al'umma. A gani na akwai hanyoyin da ya kamata a bi don gano labaru na gaskiya da na karya kowane gidan rediyo da talbijin mai zaman kanshi ko na gwamnati na da tashi kafar ta yanar gizo wadda suke yada labarin nasu kenan da ka samu labari to sai ka binciki kafar tasu domin tabbatar da sai hancin labarin. Dan naito dan farar hula na ganin cewa gwamnati ya kamata ta ɗauki nauyinta domin hukunta duk wanda ya yada labarun karya bisa yanar gizo. Mu abin da muke so shine a rinka hukuntawa saboda da zaran ba ba a hukuntawa kamar an bar komai kara zube ne idan mutum ya yi ba daidai ba ya kamata a hukunta shi daidai da abin da ya yi amma idan ana kyalewa ko gobe sai a sake yi bisa jai mahalarta wannan muhawara na ganin cewa wannan muhawara ta kasance mafi amfani ga jama'a domin wata dama ce na yin rigakafin tashe-tashen hankali a matsayin ginshikin tsaro